a baya makafi da masu matsalar gani na amfani da littattafan makafi wajen koyon ilimi a ƙasar kenya amma yanzu haka makarantun sun fara amfani da wata sabuwar fasahar zamani wadda ke fitar da magana maimakon rubutu wani matashi mai shekaru goma sha bakwai yanzu haka yana bincike kan yanar gizo don samun bayanai wanda yake yanzu haka ɗalibi ne mai koyon ilimin halitta duk da yake makaho ne kuma a shekaru biyun da suka wuce ya yi ta ƙoƙarin zuwa koyon ilimin kwamfuta a wata makarantar makafi Idan aka duba littafai irin na makafi na da matuƙar tsada, amma kasancewa wannan fasaha da aka samu ta kawo sauƙi ga masu wannan nakasa. Idan aka duba yadda za su iya amfani da kwamfuta wajen bincike duk abin da suka bukata ba tare da sun kashe kuɗinsu ba wajen sayan littafai masu tsada. Makarantu sun fara amfani da wannan fasaha ne shekaru shida da suka gabata wadda yake baiwa ɗalibai makafi damar shiga yanar gizo kwamfuta ko ta ƙaramar na'urar nan ta iPad yanzu haka cikin makarantun makafi goma sha ɗaya makarantu hudu sun fara amfani da fasahar haka kuma kungiyar inable ta ce za ta taimaka wajen biya wa sauran makarantun su masu fara amfani da wannan sabuwar fasaha.